فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط يا عند النبي ابراهيم ya ga hannuwansu ba sa kaiwa ga ɗan maraƙin kuma ba su ci komai a ciki ba sai bai ji daɗin hakan ba ya shiga jin tsoronsu a cikin zuciyarsa yayin da mala'ikun suka ga cewa ya ji tsoronsu sai suka ce kar ka ji tsoron mu mu ne waɗanda Allah ya turo mu zuwa mutanen annabi Lot domin mu yi musu azaba